Kalangu. Niger. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu, karfe biyar da minti talatin. Yau Laraba sha biyu ga watan Ogista 2020 ga kanun labarin. Malalar ruwa kama da bakin kwarya da ke zuba a ƙasar Nijar 'yan kwanakin bayan nan sun haddasa rumzawar gidaje da dama a cikin jihar Doso da Yame da kuma ambaliyar hilayen shinkafa cikon bayani a cikin shirin. Yanayin lafiyar albarkatun gona na kwanaki goma na farko ga wata Ogista a ƙasar Nijar na nuna hare-haren kwari masu nakasa albarkatun noma a cikin kwamin-kwamin da gundumomi da dama babbar harabar kariyar albarkatun gandu ta ɗau matakan fesa magunguna ga wuraren da suka kamu a cikin rahoton musamman na shirin za ku ji nazarin da masani ga batun tsaro na ong international crisis group zai mana masu sauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarin milimeta 152 adadin yawan ruwan da suka malala kenan tsakanin litinin zuwa talata a gaya cikin jihar doso malalar ruwan da ya haddasa rumzawar ɗakuna da dama ambaliya da ɓannar dukiya ga bayanin da wasu daga suka fuskanci bala'in suka wa wakilinmu fadal alu. Geziner ne zane ne leshi ne wallahi duk sun lalace cikin ruwa. sai da an ka kama wantar guda hudu ana jan ruwan gidanmu sai sai sai wajen dozer di matin an samu an ka ceto rayukanmu da rayukan 'ya'yanmu wallahi yanzu haka ma wani wuri mun ka kwana zuwan mu ke ga gidanmu baya shigowa babu rin kwana abincinmu da kayan sawa duka sun lalace ba abin da ya fita a cikin ɗakin inda aka samu sa'a dai ba a samu asarar rayuka ba amma kam kayan sun lalace sun yi banna ya kai gidan hudu da suka faɗi a nan wajen gurbanda inda ruwa suka tsaya mutum na iya mucewa ya kai mita ɗaya da yan kai sauran gidaje sun yi ta zubewa nan inda muke babu gidan da ya fita. A gaskiya ruwan jiya da an kai ba ruwa ba ne banna ce an kai saboda mutane da yawa ruwan na ya yi ma banna. Duk dai akan batun malalar ruwan damanar a nan babban birnin ƙasa ɗakuna sun rumje kuma an samu ɓanna mai yawa biyo bayan malalar ruwan da suka zuba a yame 'yan kwanakin bayan nan a cewar bukari hamma mai taimakawa mai garin lamurɗe cikin shiya ta biyar a nan yame matattarar ruwan kogin isa ita ce ta rumza kuma ambaliyar ta lakume gonakan shinkafa da ɗakuna koi nunga hamma. mai garin lamurɗe ya ƙara mana bayani inda ya ce ruwan nan yanzu mun yi tsoron su sosai saboda yana nan yana yi muna banna tun da gidajen da sun ka faɗi cikin lamar da yanzu kowa bai san iyakansu ba gari duka ruwa ne yanzu wasu ba su kwana cikin su waje ne cikin rumfa ne suna kwana saboda tsoron ɗakin nan to wallahi yanzu diggin nan ya yi muna faɗa. saboda ba in diggin nan ba ba mu yi kwana biyu nan amma ruwan nan yana shiga kaɗan-kaɗan wani lokaci sai ya fashe wani wuri sai su gyara ko bara ya bata shi ne sun ka zo su gyara shi hankalinmu bai kwance saboda kullum ruwan nan yana faɗi ne Yanayin ƙididdigar lafiyar albarkatun noma kwanaki goma na farko na watan Ogista a ƙasar Nijar. Alƙalamin alamar sun nuna an samu hare-haren tsuntsaye ga hatsi, dawa da masara. an kuma fuskanci bulluwar kwari bisa wake ga gujiya a cikin gundumomi da dama na ƙasar sakamakon da ya fito kenan a cikin majalar bada bayanin lafiyar albarkatun gona na watan ogista fanta shamsu ta rawaita rahoto a kai mama ada fasara muna muji har haren zuzzuɗa kan hatsi, dawa, masara da tumatur sun bayyana a gundumar Agadas da jauhin mai nasurwa magarya da Dungas. A cikin jauhin Difa da Madarunfa wani gajimaren fara ne ke farma hatsi da kuma wani matsin lamba kwari kan hatsi da ke azakai. Aka gano a cikin jauhin Dunju, Doso, Gaya, Ilela da Malbaza in ji babban ma'aikatar kare tsirai. A cikin jauhin Cirozere na Age da kuma Gidarunci, kwari ne ke farma wake da gujiya kuma tsuntsaye sun fara kai hari a jihohin dogon duci ga gaya tsibiri da madawa filayen kadada ne aka fesawa magani kuma wasu ake cikin aikata su in ji dpv jagorar batutuwan kai agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar niger a cikin wata sanarwa ta ranar 11 ga watan ogista 2020 ta yi tir da Allah wadai da kishin gillar da aka wa ma'aikatan kai agajin jin kai su bakwai gami da madugun yawon buɗe ido da ke tare da su a kure cikin gundumar kwalo jihar tilaberi ba wata hujjar da za a danganta ga wannan kicin gillar rashin imani da aka wa mutanen da suka zaɓi kai agajin jin jinƙai ga marasa na yau bale na gobe da ke cikin babbar bukata don su rayu ko alama ba za mu karaya ba wannan aika-aikar sai dai ta ƙara muna ƙarfin gwiwa na ci gaba da aikinmu na jinƙai kuma mu kasance tare da al'ummomin ƙasar Nijar. Haka dai Madam Injai Kardiyata Lo ta faɗa. A ƙasar Nijar, shin shugaban ƙasa na da hurumin ɗaukar matakin girka dokar ta ɓaci a cikin wani garin? Amsar ita ce eh. bayan ya shawarci majalisar koli ga batun tsaron ƙasa da kwamitin ƙasa ga maganar tsaro ayoyin doka 63 da 68 na kundin mulki sun baiwa shugaban ƙasa 'yancin ɗaukar matakin girka dokar ta ɓaci a wani yanki bari mu saurari bayanin maina karte shugaban ƙungiyar masanan dokokin tsarin mulki na ƙasar niger Ba hukumar shawara ta ƙasa a kan sha'anin tsaro ne take yanke shawarar faɗaɗa dokar ta ɓaci a cikin gundumar kwalaba. A cikin kundin tsarin mulki an ce hukumar shawara a kan tsaro tana ba da ra'ayinta ne a kan batun tsaron ƙasa da kare ƙasa da dukkan abin da ya shafi waɗansu sirri na tsaro na ƙasa. A cikin ayar doka ta da takwas na kundin tsarin mulki ana cewa shugaban ƙasa ne yake da hurumin ayyana dokar ta ɓaci bayan taron majalisar ministoci kamar yadda doka ta shimfiɗa. Doka ce take ayyana hanyoyin matakan dokar ta ɓacin. Kenan shugaban ƙasa ne yake ayyana dokar ta ɓacin ba wai hukumar shawara akan sha'anin tsaron ƙasa ba. Zaman dirshin na yau da sahe na mushanin sagandari da masu diba jarabawar bakaloriya a gaban ofishin kula da bakaloriya na ƙasar Nijar. sun yi shi a yau da sahen nan suna tilasawa ne na a basu cikon sauran kuɗin aikin da suka yi a shekara ta 2019 da ta jibinci miliyan 434 idan ba haka ba kuma za su kaucewa aikin shekara ta 2020. Habibu Garba ya tuntuɓi Yahaya Idi Suleiman jagoran haɗakar malaman sai ya ce. A shekaran jan muka yi taro tare da duk wanda ke kula da wannan ayyuka muka zamna muka tattauna muka gani muka ce to wagga shekara in dai ba a bamu ba kuɗin mu gaba ɗaya ba ba za mu je ba cikin tsare-tsaren baka gani na dubu biyu da ishirin to wallahi yanzu tun da muka kai musu takarda sakamakon zaman da muka yi sun gane su har yanzu ba su yi to suka ce mana ba gashi abin da ke da kwai mun lura da kenan kawai koyawa ba wani abin gaba ne ba abin da ya dame su bane nan kuɗin miliyan ɗari hudu ne da talatin da hudu muke jira a bamu. A rike da cewa hukumar ofishin ta ba kaloriya ba ta buƙaci ba da amsa ba ga tambayar da muka mata a kai. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Suleiman Kaita wanda ya kafa gidan rediyo mai zaman kansa shukura ta zandar kuma shine babban daraktan ajiya ya rigaye mu gidan gaskiya a babbar asibitin ƙasa ta zandar bayan wata rashin lafiya da ya yi. Shukura gidan radiyo ne da ke hulɗa da Studio Kalangu tun shekara ta 2016 a ranar 15 ga watan Afril 2001 aka girka shi. Suleiman Kaita ya yi zaman wakilin BBC sashen Hausa daga ƙasar Nijar daga shekara 1990 zuwa shekara 2003 kuma shine shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta alkali nasara ta zandar. Allah ya rahamshe shi mu kuma Allah ya muna cikawa da imani amin. Ƙasar Nijar zuwa ranar 11 ga watan Ogista a jimilce marasa lafiya 11,454 aka wa gwajin cutar coronavirus. Tun bullowar halin kamuwa na farko a ƙasar Nijar ranar 19 ga watan Maris da ya shuɗe. A cikin wa'annan da aka wa gwajin 158 aka tabbatar sun kamu da cutar, 65 suka warke, 24 na cikin jinya. kuma mutum 69 suka mace a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya da aka wallafa jiya cikin mutum goma sha takwas da aka wa gwajin jiya ba a samu ko mutum guda ba da ya kamu a rawaitar sanarwar. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka. Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar watanni bayan nan an ƙididdige kai hari da dama kusa ga babban birnin ƙasa harin ƙarshe na bayan nan shine wanda aka wa motar jami'an jinƙai a kure kan da ke kusan kilomita 100 da yame alasan abdu ya firanta da ibrahim yayya na ong international crisis group ga nazarin da ya yi ga yanayin tsaro a yammacin ƙasar niger ibrahim yahaya kana memba a ƙungiyar crisis Group sai ga shi waɗansu sun kai hari ga masu yawon bude ido a kure. Kuna iya muna bayani yadda kuke kallon kusowar matsalar rashin tsaro har zuwa nan kusa da yamai. Eh, Ana yar cewa ba a taɓa samun hare-haren ta'addanci a wannan yanki na kure musamman ma amma hare-hare kusa da babban birnin yamai ba abu ba ne sabo. Hasali ma a wannan shekara akwai yiwuwar an taɓa harba roka kan wani yanki da ke kusa da yamai a cikin watan Junin shekara ta 2019 tashar 'yan sanda ta shigowar Yamai bisa hanyar Wallam aka kai ma hari. A watan Mayun shekara ta 2019 ana tunawa da harin gidan kason kutukale kimanin kilomita hamsin da Yamai. Akai-akai rahotanni da ke zuwa na barazanar hare-hare kan babban birnin Yamai a kara da cewa Yamai babban birni ne mafi kusa da sansanonin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a shiyar. Misali ta fi kusa da Bamako da Wagadugu ga 'yan ta'addan da ke a yankin lipta ko Gurma da ke ɗaya daga cikin cibiyoyi mafi tsanani na boran 'yan ta'adda. Haka kuma ita ce mafi kusa da yankunan 'yan ta'adda da ke arewacin Mali. Barazana ba ta fitowa kaɗai daga arewaci, ba da jima ba an samu hatsaniya wajen gabas, wajen dogon dutse da saura. Barazana tana nan kuma tana girma. Idan duk wannan lokaci ba a samu harin ta'addanci ba, watakila dalilin kokarin hukumomi musamman ma jami'an tsaro da ke rubanya kokari qui les efforts. Wane sharhi za ku yi dangance da harin da aka kai a nan kure? L'attaque a eu lieu Harin ya faru ne a lokacin da gamayar sojoji da ke kunshe da rundunan kasashe Mali, Nijar, Burkina Faso ta da haɗin gwiwar rundunar Faransa ta sojojin Barkan sun rubanya ayyukan soja da suka samu nasarori ba na wasa ba cikin yankin ta hanyar murkushe wani adadin 'yan ta'adda cikin yankin iyakoki uku. Amma ƙarara harin kure wani shan ƙasa ne sosai bisa ga nasarorin da aka samu kuma wannan na nuna dukan matsalolin tafiyar gudanar da wannan yaƙi da ta'addanci domin irin wannan harin sunkuru na keɓaɓɓun 'yan ta'adda na iya rusa ƙwarin gwiwa sojoji da kuma yi wa 'yan ta'adda talla kyauta wanda za su iya kasancewa cikin mawacin hali sosai dalilan ayyukan soja. duka-duka abin da ya sauka kenan a madaicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan da arlit malam mamman gungu da na jagoranci shirin nike muku sallama a cigaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mun huta lafiya. Daga filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku. Studio kalangu, tafiyar yanayin Nijar.